alhamdulillah abubakar shekaru alhamdulillah da fi yan awoyi da yani muka yi magana da shi ba sai dai wannan lokacin da muke magana da kai da shi yan awoyi yani da muka yi magana da shi ba eh, alhamdulillah abubakar yana nan yana raye kuma abubakar bai je hannun kowa ba haka ne akwai eh. batu da muke jin kan cewar an ɗan samu wani canji a shugabancin ƙungiyar ko ne za ka ce a dangane da wannan canji da muke ji an same shi. Ya na kamar da aka sani to alal hakika tafiya an canza ta ita ma shi abubakar shekaru eh, riko ne na koriya sun da can. alhamdulahi yanzu mun ga rashin cancanta da kuma tafiyar ta eh, ba ta yi wa mujahidai ba. da kuma yadda korafe-korafe daga kan su mu na kasashen ƙetare da kuma yanayin su fiye-fiye da shi ne sanadiyar lalata ta yani alhamdulillahi yanzu tafiya na amshe ta kuma ina da mai buƙatar in gyara ta da kuma yi kyau fiye da yadda aka santa a da. ka amce ta kenan kai ne wanda yake jagorancin kungiyar a halin yanzu abin da kuke kira a turanci eh, artist eh, wannan ne artist ne yanzu ke yi kamun shugabannin mu na masu iko da akalar mu yi su bayyana abin da ya kamata a yi sai a yi. Idan na fahimce ka a matsayin shi Abubakar Shekau kenan a wannan sabon lale. Sai yanzu Abubakar Shekau ya ba imamu Shekau ba a yanzu. wato yana nan dai kawai mazaunin dan kungiya kenan bai da eh yana mazaunin mujahidi in ya amince in bai amince ba ma ya shi ba mujahidi ba batun bom da ya tashi kwanakin baya a jihar Kano ko kuna da masaniyan wannan eh wanda umurni na ne ya sanar bisa ga wani eh, wani tsari wanda ita gwamnati take saka take kuma tsara Kana baya-baya wannan umarni ne dawa wadda na bayar a wannan bom da ya tashi a kano Ya ne ana ne wadda kada ya shafi kowa to ta da kuskure a irin na dan adam ya ne shi sa suka je can suka ce to ga wasu suna tsakani su je can domin a gyara musu zama. Ban mu'azzamu da fadi ma sai ki ga Ya zahara. Sai jamali. muhammadu ba kamar sani da imanu